اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da suka ɓoye a zukatansu na munafunci da mummunan nufi don haka ka rabu da su ya kai wannan manzo ka kawar da kai daga gare su, ka bayyana musu hukuncin Allah, kana mai kwaɗaitarwa da tsoratarwa, ka faɗa musu magana mai tsananin gamsarwa, mu shiga zuciya.